ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Issoufou Katambe. Sanarwar da sakataren gwamnatin Nijar ya bayar a yammacin jiya Litinin na nunin cewa shugaban kasar Nijar ya sallami wasu ministocinsa domin maye su da wasu sabbin ministoci, yayin da aka canza wa wata minista guda ofishi. saboda aka sanarwar ta kara da cewa isu ka tambayi zai maye gurbin bar musalifu da aka sallama daga mukamin ministan albarkatun ruwa sai mamadu karijo da ke maye gurbin ministan sufuri ladan cana wanne aka jima ana basa cita-citar zai fice daga gwamnatin a sakamakon taɓarɓarewar dangantaka tsakanin jam'iyyarsa ta amin amin da pnds tarayya madigar jam'iyyun da ke mulkin niger wata bakuwar huska a jerin mambobin gwamnatin ta nijar ita ce madam amadu aisata da ke maye gurbin ministan al'umma kristal rakiyatu jaku wacce wasu jaridu a makon jiya suka bayyana cewa ta so ta yi murabus daga mukaminta saboda wani sabanin da ya kunno kai tsakaninta da prime minister birjira fini game da batun cancantar tafiyar da harkokin wani proje suwed na bankin duniya daga yanzu kristal raketu jaku za ta koma ma'aikatar ministan kwadago yayin da aka nada malam zanedu amiru domin ya canji abdu mamman a ofishin ministan masana'antu tun a watan agustan da ya gabata ne masu rajin kare demokradiyya da ma wasu 'yan kasar ta nijar suka sha kiraye-kiraye ga shugaba isuhu ya aiwatar da garan bawul din da zai takaita yawan ministocin gwamnatinsa mai membobi 43 ta yadda za a rage wa kasar ta nijar mai fama da fatara larura sai dai da alama lokacin ɗaukar wannan mataki bai yi ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.